بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا إيمانا maraba da wannan da zuwa wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma masallacin alfurqan a yau yammacin ranar 17 ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wadda ta yi daidai da ranar 22 ga watan 6 shekara ta 2016 yau insha Allah za mu tashi aya ta 24 a cikin suratul hijr wadda muke karanta tafsirinta a waɗannan kwanaki a cikin tambayar da ta zo jiya akan sallar tarawih na ga tambayoyi sun biyo baya da yake bukatar nan ƙara bayani wato yin wuturi yayin da mutum yake sallar tarawih a bayan liman to tambayar shine idan mutum ya yi wanda shine abin zaɓi shine abin da muka rinjayar cewa idan mutum ya tashi da daddare ko kuma ko da mutum yana da niyyar daga baya ya tashi ya yi sallar dare ɗin to ya yi shafa'i da wuturi tare da liman domin ya samu falalar da ke cikin hadisin abizar na mutum ya yi sallah tare da liman har a gama domin a rubuta masa ya kwana yana sallah to sannan in ya tashi da daddare sai rinka raka a biyu biyu kawai waccan shafa'i da wuturin da ya a farkon dare in aka hada da biyu da ya yi ya zamanto dai sallar da ya a cikin dare din wuturi ce an fahimta wannan shine abinda imam malik ya fatawa da shi a cikin mudawwana kuma a cikin ra'ayoyi da ya gabata na tabi'ai wanda muhammad ibn nasr al-marwazi ya kawo su a cikin littafinsa a qiyamul layl wanda ake muktasar ɗinsa muktasar qiyamul layl ɗaliban ilimi za su iya komawa su ga bayanin akwal ɗin da malamai suka tafi a kai da kuma fuskar rinjayar da ƙaunin malik wanda rahmatullahi alai wanda jiya mun ambata cewa saboda akwai asali a aikin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi raka'a biyu a zaune bayan yayi shafa'i da wuturi saboda haka za a iya yin sallan nafila a cikin dare bayan wuturi babu komai musamman in ya zamanto saboda neman maslaha ne yasa aka yi haka da haka kaga in mutum ya haka ya hada maslahar guda biyu kuma koyaushe muna faɗa a cikin shari'a abinda zai sa ka samu maslaha biyu ya fi ka samu ɗaya kaya da ɗaya kaga in kai haka ka samu maslaha biyu ka samu maslahar a wato yin sallah tare da liman har ya wato yin sallah tare da liman har a gama ka samu wannan ladan sannan kuma ka samu ladan yawaita sallah da daddare da yin sallah a ƙarshen dare duk da yake baka sanya wuturinka ya zamanto shine ƙarshen sallar da kai a cikin dare din ba amma mun faɗi taujihi fuskantarwa da malamai suka yi na ku sanya sallar ku ta ƙarshe a cikin dare ya zamanto wuturi cewa ma'ana abinda ake nufi wato kada ku yi ku rinka yin sallar dare har alfijir ya fito ba ku yi wuturi ba alaikum salam na'am tahajjud eh eh tahajjud ya farko tukuna bari mu gane ma'anonin akwai kalmomi guda guda uku ko hudu akwai qiyamul layl akwai tarawih akwai tahajjud qiyamul layl ita ce sallar dare duk sallar da mutum yayi bayan sallar isha har zuwa hudowa alfijir qiyamul layl ake kiranta idan cikin azumi ne ana kiranta ana kiranta qiyamul ramadan tsayuwar dare cikin watan ramadan ko kuma a kira ta tarawih tarawih jam'i ne na tarwiha tarwiha shine hutu saboda wato sallar da ake yi cikin ramadan a jam'i a masallaci ana kiranta tarawih wato saboda koyaushe aka yi raka'a biyu ko hudu akan dan huta sannan a sake yi to wannan hutun shine raha daga nan aka samu tarwiha ake cewa tarawih mun kuma muke cewa da hausa asham eh sallar da aka yi kenan a cikin dare ana hutawa ita ce tarawih mutanen madina farkon a mutanen madina su sai su huta a makka kuwa yanda suke yi wannan kuma tun a lokacin tabi'ai ne tun a lokacin tabi'ai lokacin umar ibn abdulaziz idan an yi wannan hutun bayan an yi raka'a hudu to sai su tashi sai su yi dawafi mutane sai su tashi masu son su yi dawafi sai dawafi masu son su huta su huta to suna yin haka a raka'a ashirin kaga za su yi dawafi bayan kowace raka'a hudu bayan raka'a hudun farko su yi dawafi bayan raka'a takwas su yi dawafi sha biyu su yi dawafi sha shida su yi dawafi sau da aka za su yi dawafi har sau hudu kenan ko to mutanen madina sai suka ce to tunda mutanen makka suna yin dawafi bayan raka'a hurhudu sai suka ce to mu a maimakon kowane dawafi da za su yi bari mu ƙara raka'a hudu saboda haka sai suke raka'a talatin da shida bayan ashirin ɗin da suke tare da 'yan makka a jinsu to 'yan makka sai mun zo mun kamo ku maimakon ɗawafi da kuke muku bari mu ƙara raka'a hudu a kowane ɗawafi tunda kuna ɗawafi hudu bari mu kuma mu ƙara raka'a hudu sau hudu sai mu samu raka'a goma sha shida saboda haka sai su yi raka'a talatin da shida da shafa'i da wurturi raka'a uku raka'a talatin da tara haka ake a zamanin umar ibn abdulaziz har lokacin imam malik aka ce a canza mana a koma yadda ake a zamanin sayyidina umar raka a 23 yace kyale mutane da abin da suka saba a kai wanda ya nuna kan cewa ba a tsanantawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa salatu layli matna matna sallar dare raka a biyu biyu ce amma wadansu suka tsananta wai in ka wuce raka a 11 kamar kai bid'a wannan kuskure ne rashin fahimtar addini ne ga abinda imam malik ya ce kaga wanda suka san suka fahimci sunna kenan yace kyale mutane da abin yana tunanin cikin mudawwana to tahajjud na uku shine tahajjud tahajjud an dauke ta daga alhujud shine bacci tahajjud an dauke shi daga alhujud ya shine bacci to ana ce mata ita tahajjud ce sallar daren da aka yi bayan an yi bacci a tashi a yi ta ayi sal ayi bacci a farkon dare sannan a tashi a yi ta a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare ita ake ce mata hajjud an fahimta? to shi yasa shi yasa yanzu shi yasa za a ga a harami a saudiya suna yin haka haramin makka da madina al'ada ce da tsaddiya idan an yi tarawi a farkon dare sai a koma gida masu bacci su bacci sannan sai a dawo kuma a ƙarshen dare ko a tsakiyar dare sai a yi sallar dare wane ita ce suke ce mata tahajjud sunan ya dace tunda an yi ta bayan an yi bacci to amma ba sai a masallaci ake tahajjud ba ko kai a gida zaka iya tahajjud in kai bacci a farkon dare ka tashi zaka yi tahajjud waɗansu suna cewa wannan wai bid'a ne ai tarawi kawai aka sani ba a san ai sallar dare har nau'i biyu ba daban to wannan shi ma rashin fahimta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana da salo daban-daban na sallar na qiyamul layl dinsa daga cikin salon da yakan yi akwai irin wannan kamar yadda aka ruwaito a hadisin ibnu abbas wanda mun karanta yayin da muke karatun sahihul bukhari cewa bayan ya zo gida ya sallah raka'a hudu sannan ya kwanta sannan ya tashi ya sallah raka'a biyu sannan ya dan kwanta har sai da alfijir ya fito tukuna sannan ya tashi ya raka'a ta alfijir a wata riwayar na hadithin ibn abbas ya sallah raka a biyu sannan ya kwanta ya tashi ya alwala ya sake sallah raka a biyu sannan ya sake kwanciya sannan ya sake tashi ya sallah raka a biyu ya sake kwanciya ya haka har sau uku a cikin dare sau da haka kaga idan mutum ya ce dole in za ka yi sallar dare sai dai ka yi a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare to laƙar ta hajjara wasi'an abinda Allah ya yalwata abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnar sa ya yalwata ya buɗe hanya shi ya kuntata shi wanda yawanci masu irin wa'annan fahimta su ne suke kuntata fahimtar addini wanda sai kaga an sawa mutane shidda ta ba kai ba dalili ai ta rigima da su shi ta cewa abu bid'a ne saboda sun kuntata fahimta ta addini bayan kuma inda sun fahimci sunna annabi sallallahu alaihi wasallam za su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude wa mutane salo daban-daban domin kowa da irin halinsa kowa da irin ɗabi'arsa addini haka ya gada sauki da hanyoyi daban-daban na yin su in dai ya zamanto cikin da'irar koyi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne da abin da yake ya samu asali daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu komai na'am eh shikenan yawwa kuna ji eh waɗansu suna yin wuturi da da a yanda suke yi a haramai in aka yi tarawi sai a yi wuturi in aka yi tahajjud ma sai a yi wuturi daga baya malaman su suka yi fatawa suka ce tunda a masallaci ɗaya ne ba a yi wuturi sau biyu ba saboda haka wuturi kuma an fi so a yi shi a ƙarshen dare saboda haka sai suka ce za a yi tarawi banda wuturi a rinka tarawi ba wuturi wuturi sai a sa shi a lokacin tahajjud shikenan sai ake da wuturi guda ɗaya kuma wannan ya fi sauƙi ko da liman daban ne amma dai tunda dai a masallaci ɗaya ne kuma yawanci masallatan guda su ne dai to sai ake sanya wuturi ɗin a lokacin tahajjud ba a lokacin tarawi ba to wannan ya ce ya halatta idan mutum yana sallar tarawi ya rufe idonsa yayin da yake karatun sura domin hararo surar ba a rufe ido a cikin sallah rufe ido a cikin sallah yana daga cikin bid'a domin sabanin ɗabi'ar mutum ne kuma sallah an zo da ita akan ɗabi'arta akan mutum a cikin ɗabi'arsa kuma koyi da waɗanda suke ba musulmi ba ne don waɗanda ba musulmi ba su ne suke rufe ido yayin da suke addu'a saboda haka bai halatta mutum ya yi ba illa idan kamar karatu ya kakare maka in karatu ya kakare maka kana so ka hararo surar ka ɗan rufe ido don ka tuno yadda surar take kun san akwai wani bawan Allah wato ana jarabawa sai aka ga ana cikin jarabawa sai a ga yayi haka da kansa a ga ya sake ganin yayi haka da kansa a madina ne aka me malami mai kula da jarabawa invigilator sai je yace tashi yace mene ya fitar da shi ya kai shi staff room cewa ana tuhumarsa da sata yace domin koya sai ya gan shi yayi haka da kai ya juya shi to sai da aka zo aka to kai sai aka tambaye shi me yasa kake haka yace shi wato littafi da aka bashi muzakkira da aka bashi hand out ya haddace ta kamar hoto saboda haka in aka da aka yi masa tambayar yana so ya ga inda ansar take sai ya koma farko sai ya ga feji na farko sai ya haka wato ya bude ya bude takarda kenan feji na biyu sai ya sake haka feji na uku kenan har sai ya je inda ansa take sannan sai ya hararo ta sai ya rubuta ya ba mu kowa dariya aka ce to kuma ka je ka ci gaba da zane jarabawar ka to akwai eh wanda za su je a rediyo eh wato abinda ake nufi wato mutum wato girgiza kan yake wato ya sunkui da kan sannan ya dago shi sai ya dama da shi wato ya bude ya bude feji kenan ya bude takarda to idan mutum yana da irin wannan haddar kun san shi yasa aka yi mushaful huffaz wannan alqur'anin wanda yake karewa da aya kowace feji ya kare da aya yanda kasan da makaranta kowa da yanda ya san yanda ya rubuta allansa kowa zai iya hararo yanda allansa yake da haka zai tsare haddar zai kiyaye haddar to yanzu sai aka yi mushaful huffaz wannan mushaf da dai muke da shi yanzu wanda ya yaɗu a duniya wanda asali mutanen Siriya suka yi shi to za ga kowa idan idan idan da wannan yayi haddasa to haka zai rinka hararo page to idan karatu ya rikice maka wani lokaci in ba ka rufa in ka rufa idan zai taimaka maka ka ginka ganin kamar kana halarto hoton ne to in dan da wannan maksudin ne kai shikenan amma in wai dan wannan ya kara maka khushu'i da tsoron Allah wannan bid'a ne eh amma in da maslaha ne da abu ne wanda yake kayi shi dan wani dan lokaci dan kankani har ya zaman to kan cewa karatun naka ya mike babu laifi sannan ya halaccin lokutan sallah na application din wayoyi yaya yake ko mutum zai iya dogaro da shi kuma yakan iya fara sallah da zarar lokacin ya kada ko kuwa eh wato a wato kun san Allah madaukakin sarki ya ce rana da wata al-safa suke ash-shamsu wal qamaru bi husban da lissafi suke tafiya saboda haka za a iya lissafin lokacin sallah da inda tafiyar rana take saboda ka'ida ce ba ta canzawa kuma da kwamfuta ne saboda haka kamar yadda muke dogaro da lokacin sallah a cikin kalanda su ba su din ne dai a cikin kwamfuta ko a cikin waya ko a agogo agogo wanda ake da lokacin sallah wanda ko lokacin sallah yayi zai maka kiran sallah ko ya dan maka dan dildil ko ya dan muntsine ka duk wannan a bisa asali ne da malamai suka tafi a kai cewar lokacin sallah ya halatta a tabbatar da su da lissafi amma tsayuwar wata bai halatta a tabbatar da shi da lissafi ba akwai bambanci tsakanin biyun wannan ka'ida ce ta malamai al-imam al-qarafi a cikin littafinsa al-furuq ya bayyana farq wato bambanci tsakanin ka'idar tabbatar da lokacin sallah ta hanyar lissafi da kuma rashin tabbatar da tsayuwar wata ta hanyar lissafi to tunda malamai sun tabbatar babu laifi zaka iya dogaro da shi sai dai kamar yadda ake cewa saboda lissafin nan akwai za a iya samun kuskure ko saɓani wajen yadda ake yi shi yasa ake cewa mutum ya rinka ba da lokaci minti hudu ƙari da rage wato idan aka ce lokacin ya yi to ka ƙara minti hudu kafin ka shiga sallah idan kuma lokaci da za ka yi ihtiyabi kamar lokacin sahur in an ce ga lokacin kafin lokacin da karfe hudu ka kama bakinka da minti hudu eh da minti hudu kafin lokacin da kamar minti hudu ka kama bakinka wannan ihtiyati ne saboda yiwuwar samun kuskure kuma akan samu din za ka ga applications din daban-daban ne wani lokaci bisa tsarin da aka bi domin akwai tsarin da ake bi bisa yadda kalandar ummul qura take tafiya akai akwai wanda suke bi na rabitatul alamil islami akwai wanda suke bi na mazhabar hanafiya akwai wanda suke bi na wato lajinar fatawa ta jami'atul azhar to akan dan samu dan kuma dan bambance bambance musamman wajen lokacin sallar la'asar da lokacin sallar isha da har ma lokacin sallar asuba yawanci sallar azhar ba a cika samun bambanci ba amma waɗannan lokacin da haka zalika sallar magariba amma waɗannan lokacin guda uku akan dan samu bambanci ita sallar isha saboda ta fuskar a batun fassarar shafaɗi da kuma istilahi ummul qura su sun dauka sallar isha tana shiga awa 1 da rabi bayan faduwar rana bayan lokacin sallar magariba saboda haka wannan ka'ida ce muqtarida ba sa sabawa su kuma wanda suke bin tsarin hanafiya tafsirin shafaqi a wurin su shine bacewar haske fari ba jaja din nan ba saboda haka a wannan yasa wani lokaci lissafin yake shan bambam haka zalika lokacin sallar la'asar yan hanafiya su suna ganin a lokacin sallar la'asar suna ganin lokacin sallar la'asar sai inuwa ta kai wato biyun tsawon mutum jumhurin malamai kuma akan cewa idan inuwa ta kai daidai da tsawon mutum shi lokacin sallar asar yakan shiga to akwai irin waɗannan bambance-bambance da ake samu don haka ihtiyat shine mutum ya amfani da wannan ka'ida duk lokacin da suka faɗa ka sa minti hudu ko minti hudu da ƙari ko rage kamar akwai program din irin su muslim pro ba kiran kasuwa nake musu ba eh da sauransu dai daban-daban a cikin wayoyi na'am cin gurasa lokacin sallar isha ya yi to waye ce cin gurasa shine zai iyakance maka tsakanin magariba da isha eh menene dalili menene madogara ai wannan kaga sai a kawo hadisi ko tun da dai lokacin sallah kiyasi baya shiga cikinsu tauƙiti mun ga hadisin farko na muwatsa shine auqatus sala jibrilu mala'ika jibrilu da kansa ya sauko ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah saboda haka wannan kuskure ne wannan zahiri na kuskure ne sallar isha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin sallar isha idan gaba shafaq kuma ya zo a cikin hadisi ash-shafaqul humra abin da ke nufi da shafaki shine jaje-jaje da yake zama kasancewa a sassa idan ya ɓace to lokacin sallar isha ya shiga ko da da sauran haske in dai shafaki ya ɓace domin wannan shafakin shine ragowar wato hasken rana yayin da take haska sararin sama in ya ɓace ya nuna kan cewa ranar ta yi nisa wato an yi nisa daga wato ranar ta yi nisa da nan wajen ta daɗe da faɗuwa to wannan shine ka'ida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar idan annabi sallallahu idan akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yace tsakanin lokacin sallar isha yana shiga bayan an cinye gurasa daya da lokacin sallar magariba to alal ra's wal ain sai a yadda in ko ba haka ba wannan shine ainihin kirkiro abu a cikin addini wanda ba shi da asali wai lokacin buɗe baki ba sai ladan ya kira sallah ba ba sai ladan ya kira sallah ba daga lokacin ya shiga shikenan lokacin rana na faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza aqbala al-laylu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'i idan dare ya fuskanto daga nan ya nuna gabas a rana ta juya baya daga nan ya nuna yamma kuma rana ta fadi to mai azumi ya fa wato ya sha ya kare wato ya gama azumin sa ai wato kuma bai ci ba azumin ya kare wannan yunwa banza yake saboda hagar ma ya ci tun a lokacin ba kiran sallah shine yake nunawa ba abin da yasa da ake dogaro ga kiran sallah saboda ladane masu sanin lokaci ne ba a sa mutum ya zama ladan sai yana da sai ya san lokaci har yanzu a Madina jadwal da ake yi a timetable da ake na lokacin sallah na watan ramadan daga ofishin sarkin ladanan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yake fitowa ba sa gaya maka lokacin sallah asuba sai dai ce maka lokacin imsak a ciki minti goma sha biyar kafin a yi kiran sallah a salatu shine lokacin da za a rubuta a kai don kada ka yi ganganci tunda an ce annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin buɗe baki da hudowa alfijir gwargwadon mutum ya karanta aya hamsin haka ya zo a hadisin zaid ibn thabit ko da muka karanta umda tsakanin sahur cin abincin sahur da hudowa alfijir gwargwadon mutum ya karanta aya hamsin allah ji kan dr hassan gwargo da rahma tun muna samari wata ran ya zo ya ce to shi irin lecture da ake ta sas nan ya ce shi ya gwada ya karanta ayoyi hamsin da agogo ya auna ya ce a takaice wato gwargwadon minti goma sha biyar gwargwadon minti goma sha biyar wato karatu na a hankali daki-daki kenan to wannan shi suke rubutawa abinda yasa aka dogara ga ladanai kenan amma ba wai sai ba sharaɗi ba ne cewa ba za ka yi buɗe baki ba sai an gama kiran sallah daga zarar ladan ya ce allahu akbar lokaci ya yi ko kuma daga zarar agogonka ya nuna maka cewa wannan shine lokaci musamman kuma masu agogo a rinka yin wani abu don sau da yawa waɗanda suke da agogo da yake nuna lokacin sallah ko na kalanda ɗin ko kuma na cikin waya mutum ya rinka dubawa kamar in kai tafiya an ce ga lokacin da rana take faduwa in ka je fili ga lokacin sallan magarba ka tsaya ka duba ha gani fi'ilan lokacin sallan magarba ranar ta faɗi ko bata faɗi ba yawa yawan lokaci za ka ga ranar tana faduwa a daidai lokacin to haka in kayi irin wannan daga zarar lokacin yayi ko ba a kira sallah ba sai ka sha azumin ka domin kana da yaqini kana da wato zato mai karfi akan cewa rana ta riga ta faɗi eh kada ku ta ladanin yan mai shinkafi wanda idan ya zo zai zo ce mamu a lokacin babu duk irin wannan agogon sai ladan ya kira sallah sannan za a yi buɗe baki idan ya zo zai hau kan hasumaya inda zai kiran sallah sai ya tsaya ya ta gaishe-gaishe da mutane yana ta jan hankalin mutane ya tsaya ya hira da wannan can sai ya hau in ya hau ɗin ba kuma sai ya duba nan ya duba nan wato ya ja tunanin mutane can sai kuma ya sa hannu akan akan kunne ya kiran salatu wato gashi nan an sake ku amma inda mutum ya san cewar ya fahimci karatu kaga ladan ba zai rike masa mara ba ba zai rike masa mara ba tunda abu ne wanda yake Allah ya riga ya sanya to za mu tsaya sauran wa'annan tambayoyin sai Allah ya kai mu gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ولقد علم ولقد علمنا المستقدمين ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Allah ya ce walaƙad alimnal mustaqdimina minkum kuma hakika babu shakka muna sanin magabata a gare ku magabata waɗanda suke gaba gare ku walaqad alimna almustaakhirin kuma muna sanin kuma lalle babu shakka hakika muna sanin majinkirta almustaqdimi wato waɗanda yayin da Allah ya ce shine yake rayarwa kuma shine yake matarwa saboda haka wannan ba wai ku ba kawai hadda waɗanda suka gabace ku wato tun daga annabi adam har zuwa lokacin ku ko da ake zantar da ku alqur'ani Allah ya san su al'umomi daban-daban wa qurunan baina zalika kathira da karni tsara daban-daban tsakaninsu da yawa wanda Allah ne kadai ya san yawansu Allah shi ne yake saninsu babu kuma wanda ya san su in ba Allah ba duk binciken da za ka yi da haƙar da za ka yi ba za ka taɓa haƙo duk waɗanda suka rayu a waje ba yanzu ba ana ta archaeology ba ai ta haƙo birane da aka riga aka rufe an da haka ne aka haƙo ƙasar babylon inda annabi ibrahim ya yi zama inda annabi ibrahim ya taso a ciki da haka ne aka haƙo a masar ɗin fara'ina da haka ne aka haƙo wato inda adawa suke a mada'in al'ahqaf a can brazil ma da aka aka haƙo 'yan maya wurare daban-daban amma ba za ka taɓa sanin suwaye ba dawa-dawa aka yi a nan wajen sun zama ƙasa in ma an samu ƙwarangwal ɗinsu ƙwarangwal ɗin zai nuna maka na mutum ne guda ɗaya ina sauran suke kuma wani irin mutum ne ba wanda ya sani sai Allah saboda haka ba wanda zai iya gaya maka tarihi a hakikanin gaskiya sai Allah wala qad alimna almustaakhirin kuma mun san waɗanda suke majinkirta waɗanda za su zo daga baya nawa za a yi mutane nawa za a yi karni nawa za a yi shekara nawa duniyar za ta yi kafin ranar kiyama ta tashi kamar shekara nawa ta yi kafin mu wannan sai Allah wannan sai Allah to kaga wannan shi kansa wato nuni ne da sanin Allah shi kansa Allah ya ce ya san wannan shi kansa bayanin ilimi ne domin ilimi ne da dan adam in yana da hankali ya san cewar ya fi karfinsa duk dan adam ya san cewar ba shi da wannan sani ba shi da wannan sanin abu ne wanda yake ya faru a duniyar da shi ya zo ya rayu a ciki ya zo bayan waɗanda suka gabace shi amma bai san su ba ko ba zai taɓa sanin su ba ba shi da kuma hanyar da zai taɓa sanin su ko ba inda zai samu wannan ilimin to Allah ya ce shi ne ya san wannan ballantana abin da zai zo daga bayansa ba zai taɓa sanin wannan ba haka zai rinka haka zaka rinka ganin kamar wato wani labule ne aka sa maka ta gaba aka sa maka ta baya nan iyakan nan shi kadai zaka sani kawai ga ka gani me a bayan labulan nan wanda ta gabata ba yadda za a bude maka ba za ka sani ba ka ce za ka buɗa ka gani nan gaba suwaye za su zo me zai zo ba ka taɓa sani wannan sai Allah sannan Allah ya ce wa inna rabbaka huwa yahshuruhu akwai wani tafsiri wannan walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almustaakhirin an yi masa fassara daban-daban daga magabata daga cikin jumlan na fassarar da aka kawo shine an ce wannan ayar akan waɗanda suke zuwa sahun farko da wanda suke zama a baya cewar akwai waɗansu a wato saboda mata suna yin sallah a baya saboda waɗansu saboda gudun fitinar mata sai su rinka gaggautawa su zo sahun gaba to su ne al-mustaqdimi waɗansu kuma saboda sha'awar in an yi ruku'u su rinka ɗagowa suna kallon mata tala daga munafukai ko wanda suke sababbin musulunci sai su rinka baya-baya don su zamanto kusa da sahun mata to aka ce shine ayar take nuni akan wannan har an ruwaito hadith wanda waɗansu daga cikin malamai sun ce hadisi ne munkar amma shekul albani ya karkata ya zuwa garin jayar da hadith din cewa hadisi ne wanda ya inganta wasu sahih abinda yake a abinda yake yafi yake fin karfi hadisi ne munkar akwai nakara a cikin sa saboda na farko dai wannan bashi da alaka da jerin gwanan ayoyin ma'ana ta farko da muka faɗa shine yafi dacewa da ma'anar da ayar ta sauka akai domin nuna wato nuna izzar Allah ne da girman ilimin sa wajen rayarwa da matarwa cewa a wajen rayarwa da matarwar waɗanda Allah ya rayar da wanda kuka sani da wanda baku sani ba da wanda kuka riska da wanda baku riska ba sai dai labarin su kuke ji da ma wanda baku samu labarin su ba Allah shine ya san su kuma waɗanda suka mutu daga cikin su da waɗanda za a rayar da su daga bayansu duk Allah ne ya san su to kaga wannan ita ce ma'ana wadda take za ta dace da jerin gwanan ma'anonin yadda ayoyin suka zo amma cewa tana magana akan sahun sallah ne wanda wannan ya faru a Madina ne ayar wato bai dace da jerin gwanan yadda ayoyin suka zo ba saboda haka za ku ga wannan tafsiri amma kamar yadda al-imam ibn kathir ya ce a cikin tafsirinsa wa fihi nakaratun shadida musamman kuma mai duba ilimin ilal idan ya tsaya ya duba akwai abin da yake karfafa kan cewar maganar wani ce maganar abul jauza ne wanda ya ruwaito hadisin daga ibn abbas maganar ce waɗansu daga cikin masu riwaya suka yi kuskure suka bi aljada suka ce abul jauza an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam an saban abul jauza ya ruwaito hadisi sai a ce daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam so waɗanda ba su tantancewa sai suka bi wannan hanyar ba su tsayar da hadisin akan abul jauza ba wanda yake shine sahihi wato fassara ce ta shi abul jauza ba abu ne wanda aka ɗaukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sannan Allah ya ce wa inna rabbaka huwa yahshuruhum kuma lallai ubangijinka shine mai tara su wato rana alkiyama alhashr shine a tattaro kowa da kowa wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada muka tattara su bamu bar wani ba daga cikin su haka za a tara kowa ba wanda zai ce yau ba wanda zai ce ba zai je ba ba wanda zai ce ba zai fito ba kowa to Allah ya ce ubangijinka shi ne ba wani ba shi ne mai tara su ba wani ba innahu hakimun alim hakika shi gwani ne mai hikima ne alim masani wato hikimarsa ta sa bayan wato ya yi tsarin da zai dawo da su bayan mutuwarsu domin gwanintar da ta sa ya fara halittarsu ita za ta sa ya dawo da su domin kaga shi ne munasabar kawo wannan sifa ta Allah ta hikima ta gwaninta wato in aka ce innahu hakimun sai ka tuna tobe sai ka tuna irin gwanintar Allah Allah da yayi saman nan Allah da yayi waɗannan ka'idodi Allah da yayi gravity Allah da yayi lantarki Allah da yayi electromagnetic forces Allah da yayi nuclear forces strong da weak nuclear forces Allah da yayi irin wannan gwaninta wajen halittar embryo Allah da yayi genes ya har hada su yayi chromosomes Allah da yayi waɗannan duk irin wannan gwanintar sau da in ya ce zai yi lallai zai shi ne dalilin aka ƙara wannan ayar da innahu hakim Allah gwani ne ali masani ne tunda ya san su gabaki ɗaya ya san kowa inda yake saboda haka in ya zo ya ce ballantana kuma al'amarin Allah jalla wa'ala don Allah maɗaukakin sarki cewa zai yi ya ke ƙasa fito da duk abin da ke cikinki na mutane to wanda aka binne shi a teku fa har shi wanda aka sheke shi fa kamar inda yan indiya suke shekewa kamar yadda ya faru ga wani bawan Allah wanda yake jin tsoron haduwa da Allah yace idan na mutu ku kona ni idan kun kona ni ku je bakin teku ranar da ake guguwa sai ku ranar da ake guguwa sai ku sheke tokar saboda ya zamanto kan cewa ta yayyadu ta watsu a cikin teku da a cikin ƙasa domin idan dai Allah yana in dai Allah ya sami iko a kaina ina jin tsoron haduwa da Allah saboda yana yana ganin in yayi haka ya sha ya tsira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ranar alkiyama sai Allah ya ce ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan kamar an yi ne ranar alkiyama wato Allah zai faɗa amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ma har an yi sai ya ce ma ƙasa duk abin da yake na jikin wani harhaɗo shi ki fito da shi ya ce ma teku duk abin da yake na jikin wani harhaɗo shi ka fito da shi sai ya fita yadda shi mutum sannan Allah ya tambaye shi me yasa kai abin da kai ya ce Allah tsoronka tsoron haɗuwa nake da kai Allah ya ce je kana gafarta maka saboda wannan saboda wannan razanar da kake ciki da tsoron haɗuwa da Allah to kaga kudura Allah kenan to Allah da yake yana da wannan sanin to shine zai tayar da su kuma sai Allah ya ce wa inna rabbaka bai ce wa inna Allah ba bai ce Allah zai tayar da su ba dan kakka dauka wato eh ana Allah shine mai kudura akan wannan amma domin a rarrashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ubangijinka shine zai hada su saboda haka kwantar da hankalinka ba su kuce masa ba zai hada su ya tattara su ga baki daya kuma wanda zai yi wannan ubangijinka ne mai baka taimako mai kare ka mai isar maka abin da masu maka izgili suke maka su masu izgilin da su da waninsu duk ga baki daya ubangijinka zai hada su saboda aka kaga da aka kawo wannan domin a yi rarrashi da tausasawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna da kwantar da hankalinsa cewa wanda zai yi hashuru din nan ba wani bane ubangijinka ne wanda shine yake kula da kai tun a nan duniya saboda haka shi da yayin da zai yi hashiru din ya tattara shi ne zai yi saboda haka kaga zai kula da kai kenan don haka a cikin wannan akwai kwantar da hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yake a cikin wannan makami na nura kudurar Allah da nuna cikakkiyar isar Allah aka nuna rahamar Allah da kulawarsa ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi na'am wa laqad khalaqna al-insana min صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا أبى أن يكون مع الساجدين نعم الله يشي ولقد خلقنا الإنسان كما حقيقة للي من halicci mutum mutum a nan jinsi ake nufi annabi adam shine al'insana ɗin min salsal daga taɓo wanda yake mai amo wato mai ƙara wanda taɓon da ya bushe wanda yake da salsala al-salsala shine akwai al-salsala akwai as-salil al-salsala shine sauti wanda yake mai tarji'i mai tarji'i mai zaka ji in ka ji sauti zaka ji haka ji yana tarji'i wani kuma ka ji yayi ya rinka tafiya maddi na farko shine salsala mai tarji'i shine ake cewa a cikin kiran sallah a ake magana akan tarji'i waɗansu malamai suka yi cewa ba sa so hayya ala sala haka wannan shine tarji'i amma babu laifi ai madda aka ce karatun annabi sallallahu alaihi wasallam kanat maddan bismillahir rahmanir rahim yana yin madda a yamuddu rahman yamuddu ar-rahim kamar yadda yazo a hadisin ummu salama to al-mad sautin da yake da madda yana tafiya a hankali kafin ya kafin ya yanke shine ake ce masalil wanda yake kuma yake tarji'i kamar yana amsa kuwa wannan shine ake ce masalsala to al-salsal shine yumbu wanda idan wanda idan aka bar shi ya bushe yana ƙara in ka kwankwashe shi zaka ji yana ƙara yana amo shi yasa suke cewa yumbu mai amo an halice shi daga yumbu mai amo wanda idan aka sa shi a cikin wuta sai ya zama to fakhar shine kasko an san kasko ai kasko kasa ce wanda yake ake sata a cikin wuta don ta karfi domin ruwan ya tafi na masu yin tukunya to Allah ya ce mun halicci mutum shine annabi adam min salsalin daga tabo wanda yake mai amo min hama'in masnun daga yumbu wanda yake masnun almasnun dinnan akwai fassara daban-daban waɗansu da yawa sun tafi akan cewar yumbu wanda yake mai wari domin yumɓu in ana so a yi gini da shi sai an haɗa shi kun san da yadda ake yin ginin ƙasa in aka haɗa ƙasar za a har haɗa ta da abubuwa da makuba da sauran sai a bar shi tukuna ya tsumu ya zamanto yana mai wari wato sai da aka bar shi tukuna ya tsumu aka hada shi da ruwa ya tsumu har yana wari sannan aka mayar da shi salsal wato shi salsal din taban wanda yake mai karar daga asalin yumbu ne wanda yake an cakuda shi an caccakuda shi har ya zamanto mai wari ko kuma almasnun almutaghayyir wanda yake ya jirkita an har hada shi har ya canzu daga yadda nau'in wato ɗaiɗaikunsa yake kamar yadda Allah ta'ala ya ce fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna so saboda haka daga asalin su daya sanna bi ma'ana taghayyara saboda haka almasnun almutaghayyir wanda yake ya jirkita ya canza waɗansu kuma suka ce sanna ɗin nan wato almusawwar wanda aka suranta shi saboda haka almasnun ai almusawwar wanda aka aka yi mutumin tuminsa wato haka wato aka yi shi aka fafe cikinsa kama aika aka yi tsanarsa wato haka Allah maɗaukakin sarki ya yi annaba adam cikinsa ba komai aka wato aka Uh, wato aka gina shi aka yi mutumin tuminsa shi ne da aka yi mutumin tuminsa daga yumbu wanda yumbun da aka ɗauko shi ne aka yi mutumin tumi shi ne za ga yanzu za ga mutane suna yin suna amfani da da laka ana yin mutumin tumi ko na mutane na ne tabarkiya ake ce masa to wannan wata hausa ce tabarkiya to wato haka wato Allah yace ya halicci dan annabi Adam wannan shine bayanin asalin halittar annabi Adam an kawo wannan ne domin a nuna wato asalin adawar da ke cikin bani Adam da shaitan da kuma asalin abin da rayuwar nan ta gada ta rigima tsakanin gaskiya da mabiyanta da ƙarya da mabiyanta cewa da ɗaɗɗan abu ne kuma tun farkon wannan jinsi na bani adam aka fara sauraka tun daga asalin halittar suka zamanto daban annaba adam an halice shi daga yumbu daga tabo saboda haka wannan ya nuna cewar cewar dan adam wato daga cikin birrai yayi ta tsauri wato ya zamanto wani abu wato wannan ne ya sanya shi har ya gane cewa ya zamanto daban da sauran birrai ya zamanto mai hankali har wannan ya sanya shi a cikin birran sai ya zamanto wato dan adam asali asalinsa biri ne chimpanzee ne saboda haka ya waye ya zake har ya zamanto dan adam sauran ku da basu waye ba sun zake suna nan a chimpanzee ɗinsu ko su me yasa basu zama ba har yanzu ba su zama har yanzu ba su waye ba duk yanda abun da ake musu har yanzu ba su waye su zaman to bani adama ba su ma inda eh na'am to kaga ƙaryar su bakin mutum bambancin sa da fari bambancin bakin mutum da fari a jan a jeans din su bambanci a jeans din su shekaran jiya jiyan nan nake ganin wanda daga cikin ƴan uwanmu wanda yake gwani ne a wannan fannin yake cewa bai fi bambancin 0.03% shine bambanci tsakanin jeans din da yake sanya bambancin launi ba duk sauran ɗaya ne da fari da baki sau da ai babu abin da ya rusa evolution irin ilimin genetic, irin, genetic science ilimin genes genetic science shine ya rusa shine ya rusa evolution dama wanda suke evolution din waɗansu 'yan tasha ne ba malamai ba ne dawin ɗan tasha ne ba malami ba ne ya zo ya kawo yasa amma saboda ya kawo abin da yake kafirci ne aka karɓe shi hannu biyu da yake akwai shaidan a bayan abu to wato halitt ɗan adam allah halittar sa yayi kamar yadda ya faɗa mana kuma ya halicce shi daga ƙasa kuma daga dukkan ajiza na ƙasa kamar yadda ya zo a hadith Allah ya ɗauko wannan yinkun da ya yi da shi dukkan juzi'i na ƙasa da fara da baka da ja duk daga cikin jinsin Allah ya haɗa ya ɗan adam shi yasa a cikin jinsinsa suke da bambancin ɗabi'a shi yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ma'adin mutane wato ma'adanai ne kowa ma'adani ne akwai wanda yake za ka ga halinsa sai ka ce jar ƙasa wani halinsa sai ka ce ƙasa mai gishiri wani kamar kanwa yake kowa da irin halinsa annasu ma'adin fakhiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam wanda suke masu kyan hali a cikin jahiliya so ne zaka same su masu kyan hali a cikin musulunci idan faquhu in sun san addini wato sanin addini shine zai canza ɗabi'ar mutum ko da ga asalin ɗabi'ar ka gishiri ne zaka zama sukari da ilimin addini eh wal janna khalaqnahu min qablu Allah yace wal janna aljani kuma shi nan jinsi ne wato jinsin aljani khalaqnahu mun halicce shi min qablu kafin halittar bani adam kafin bar halittar insan min nari samum daga wuta wadda take daga iska mai zafi wuta ce wadda take daga asalin iska wadda take mai zafi domin as-samum ita ce iskar tsakar rana mai tsananin zafi ita ce as-samum yayin da zaka ji iska wata iska ta zo tana bugawa da tsananin zafin rana din nan to ita ake ce ma as-samum to wutar da aka halicci aljanu daga gare ta wuta ce ta iska a wata a cikin suratul rahman Allah ya ce wa khalaqal janna min marijin min nar kuma ya halicci aljani daga harshe wanda yake na wuta wato harshen wuta flame daga nan aka halicci aljan ba daga garwashi ba daga harshen wutar daga nan aka halicci aljan aljan asalin ma'anarsa shine aljin aljani wanda daga shi jinsi ne wanda karkashinsa akwai asnaf shaidanu suna daga cikin aljanu amma akwai aljanu waɗanda ba shaidanu ba aljanu musulmi ba shaidanu ba ne amma dukkan aljani wanda yake kafiri mai batar da mutane shaidan ne to aljanu aljanu aljanu sun kasance Allah ya halice su tun kafin bani adam da nasu wannan aya abin da yasa aka ce musu aka ce ma aljinnu aljin an dauke su ne daga al-istitar al-istitar koyuwa shi yasa kaga aka ce aljanin aljanin wato dan tayi saboda a boye yake fi zulumatin salat a cikin duhu guda uku ga duhun ga duhun yar goyo ga duhun mahaifa ga duhun ciki kamar yadda Allah ta'ala ce fi zulumatin salat ga duhun placenta bayan placenta ga mahaifa uterus bayan uterus ga cikin kuma mace shine duhu guda uku da Allah ya faɗa to wannan yasa larabawa suke ce ma dan tayi wanda yake a cikin mahaifiyarsa aljanin domin a boye yake to aljanu shi yasa ake ce musu mutanen boye hausawa suke ce musu mutanen boye kamar fassara ce ai domin aljani a wajen balarabe ai wanda yake a boye a boye suke domin ba ma ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum da shi da kabilarsa suna ganin ku daga inda ba ku ganin su mu ba ma ganin su waɗansu kuma sun ce annaru samum wato wuta wadda take as-samum ai mai saukin shiga jiki wato Allah ya yi aljani yanda yake a ɗabi'arsa daga wutar da zai iya zamantowa ba za ka iya taɓa shi ba wato ba kafi ba ne ba bashar ba ne ba za ka iya taɓa shi ba saboda saboda sirantarsa don haka kafa ta jikin jiki ta jikin fata zai iya shiga saboda haka aljani zai iya shiga jikinka zai iya shiga wuri wanda yake wato gini zai iya keta gini ya shiga tsakanin gini saboda an halice shi min nari samum as-samum ai wanda yake da nufuz mai ikon shiga ta kafa wadda take siririya ta siririyar kafa zai iya kutsawa ya shiga ciki saboda sirantarsa da cewa ba jiki bane tunda energy ne tunda ita wuta harara zafi ce wato energy ce ba mata bace ba ba madda bace wadda take da wadda take da fadi da tsawo da zurfi ƙarfi ne daga nan Allah daga ciki Allah ya halicce shi to wannan kage yana daga abinda ba za ka iya gano aljani a laboratory ba dan ba za ka iya measuring ɗinsa ba ba za ka iya measuring ɗinsa ba saboda subtlety ɗinsa saboda ya zama saboda sirantarsa da dikkansa da rintsinsa da ɓuyansa amma kuma akwai su shi yasa waɗansu suka yi inkarin cewa babu su duk wanda ya inkarin babu aljan duk wanda ya inkarin babu aljan ya san kuma an faɗe shi a cikin alkur'ani ya yi inkarin abin da yake a cikin sananne a cikin addini da darura zai zamanto ya yi inkarin alkur'ani wanda ku yi inkarin alkur'ani ya yi ridda sauraka aljan akwai shi duk da yake an samu waɗansu malaman mu'tazila suna inkarin samuwar aljan amma aljan akwai shi saboda Allah ya tabbatar da samuwarsa Allah ya ce ya halicci aljan min qablu tun kafin halittar dan adam daga wuta wadda take wato mai tsananin zafi daga iska wadda take daga wuta wutar iska mai tsananin zafi sannan Allah ya ce wa idqala rabbuka lil malaika ka tuna wato ka ambata musu yayin da ubangijinka ya ce ma mala'iku almala'ika su ma halittar Allah ne wanda su kuma Allah maɗaukakin sarki ya halicce su daga haske ne kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam khuliqatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku daga haske wa khuliqal jan min marijin min nar an halicci aljanu daga harshen wuta wa khuliqal insanu mimma dhukira lakum an halicci mutum kuma daga abin da aka ambata muku ay min tin daga yumbu daga tabo to Allah ya mala'iku su kuma halitta ne su ma na Allah ba aljanu bane waɗannan su ne jinsin halittu da Allah ya ambata mana da mutane da aljanu da mala'iku waɗansu suna cewa wai akwai waɗansu wai karubiyun alkarubiyun karubiyun su ne cherubim and seraphim za ku ji suna cewa church in cherubim and seraphim wai waɗansu irin mala'iku ne a waɗansu irin aljanu ne waɗanda suke wai ruhanai su ne waɗanda mutane suke zuwa suna neman su wanda za su rinƙa musu hidima bayan kuma duk hanya ce kawai ta wato neman samun alaƙa da shaidan waɗannan jinsi mala'iku halitta ne na Allah waɗanda suke ba sa saba ma Allah abinda Allah ya umarce su suna zartar da umarnin Allah ne to Allah madau sai Allah ya ce ka tuna yayin da ubangijinka ya ce ma mala'iku inni khaliqun basharan min tin ni zan halicci bashar mutum wato wanda ake taba shi saboda su kansu mala'iku wato daga haske suke dan haka ba bashar bane jikin su albashar shine wanda ake iya shafa shi ma'ana yana da zurfi yana da tsawo yana da fadi eh mata kenan ko kaji yan boko kun ce mata to ni dai ban ce mata ba wato jiki jiki wanda yake ake iya shafa shi daga nan ne aka samu almubashara fal'ana bashiruhun na yanzu kurumbace su wato kurungume su abinda zaka kama shi ya kama ka wannan shi ake ce ma bashar saboda Allah yake zan halicci wato basharan mutum wanda ake shafa wanda ake iya taba shi min salsalin daga wato daga tabo wanda yake mai amo min hama'in masnun daga yumbu wanda yake abin surantawa fa idan sawaituhu idan na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na hura a cikin sa daga raina faqa'u lahu sajidin ku fadi kuna masu sujada a gare shi a cikin wannan kun ga akwai masail na farko kun ga Allah da ya tashi halittar mutum ya halice shi daga abin da yake wulakantacce tunda yumbun ma da aka halice shi daga gare shi tabo daga ƙasa yake wanda ake taka shi ƙarshen al'amari ba taka shi ake ba a ƙasan ƙasa yake ba daga can sama daga wata aka kawo asalinsa ba daga ƙasan ƙasa wanda komai sai dai ya zamanto samansa in gini ne a samansa ne in dabba ce a samansa za ta yi tafiya in mushi mutum din ne daga baya a saman zai tafiya shine asalinsa kuma asalin nan nasa yunkun nan a bisa ma'anar masnun ma'ana almutaghayyir ko kuma almuntin ɗaya daga cikin ma'anonin wato masnun almuntin ne ɗoyi don Allah maɗaukakin sarki da ya shi sai da ya bashi haka a cikin wannan sifar da ɗoyinsa da ƙasƙancinsa to sannan fa idza sawaitu yayin da na nikar da shi wato Allah ya daidaita shi kenan menene taswiyar shine Allah ya bashi abubuwan da za su tabbatar da miƙewarsa domin ba a taɓa samun halitta wadda take a wannan sifar ba sai ɗan adam a miƙe wani fahatu fihi min ruhi kuma na hura raina a cikinsa hurar rai wannan ba wai a ma'ana al'amarin wato Allah haƙiƙanin yadda rai yake Allah ne kaɗai ya sani to amma rai ɗin ma'ana daga Allah yake bi ma'ana daga umarnin Allah daga al'amarin Allah wanda shi ne ya ba shi ya zama yadda shi mutum mai rai wanda ya samu ji da gani da ikon zance da kwakwalwa mai fahimta وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم سواه ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعل قليلا ما تشكرون a cikin suratu a cikin suratul sajda walaqad khalaq Allah madaukakin sarki yace thumma nafakha allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin ya Allah ya fari halittar mutum daga yumbu thumma sawahu sannan ya daidaita shi wa nafakha fihi min ruhi ya hura ransa a cikin sa waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida ya sanya muku ji da gani da hankali qalilan ma tashkurun kadan ne kuke godiya to wato Allah yace bayan yayi wannan sai ya bashi sharafta saboda haka me ya ba mu mutun sharaftar sa ba asalin sa batun da asalin sa wulakantacce ne doyi gare shi me ya bashi sharafta sharaftar da ya ba abin da ya ba mu mutun sharafta shine taswiya daidaita shi da Allah yayi daidaitawar da Allah yayi masa da kuma hura rai da Allah yayi a cikin sa ya hura masa rai ya zamanto wato mutum da umarnin Allah saboda haka da al'amarin Allah ne ya zamanto mutum wanda da ya zamanto haka sai Allah ya ce ma mala'iku faqaulahu sajide yayin da yake a cure a cikin yumbu Allah bai ce mala'iku su yi masa sujada ba yayin da ya gina shi ya kera shi ya sanya shi ajuwaf gashi nan mutumin tuni da ce mala'iku su yi masa sallah ba su yi masa sujada ba sai da tukuna ya daidaita shi ya hura masa rai sannan ya ce mala'iku su yi masa sujada saboda haka abin da yake asalinsa ba kyakkyawa ba ne wato da umarnin Allah da lamarin Allah da shigar Allah cikin al'amarinsa sai ya zamanto sharifi sai ya zamanto maɗaukaki saboda haka yin Allah ne shine yake kawo ɗaukaka ba yin mutum ba yin Allah shi ne ke kawo ɗaukaka to sai Allah ya ce mala'iku ku yi masa sujada a cikin yin sujadar mala'iku wannan sujada ce ta haƙiƙa duk da yake Allah maɗaukakin sarki ya hana mutane su yi majunansu sujada ya ce sujada shi kawai za a yi masa la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kada ku sujada ga rana kada ku sujada ga wata ku yi sujada ga Allah wanda ya halicce su in kun kasance gare shi kadai kuke bauta to amma mala'iku su wannan umarnin bai zo musu ba da aka ce su sujada ga annabi adam wannan sujadar ga annabi adam ita ce bautar Allah gare su domin umarnin Allah ne saboda haka ba za mu ce wannan za mu ɗauke shi ya ƙiyasi mu ce muna so mu girmama mutum to mu sai mu masa sujada tunda an ce mala'iku su yi sujada domin mu Allah ya hana mu mai sujada ga wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da zan umarci wata mace wani ya ma wani sujada da na umarci mace ta yi mijinta sujada saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta to kaga amma kasancewar bai yi ba ya nuna kan cewa ba a yi ya nuna kan cewa mutum baya ma wani mutum sujada haka zalika annabi yusuf iyayensa da yan uwansa sun masa sujada su ma da umarnin Allah ne a bisa shari'ar su amma mu a tamu shari'ar ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da kuma Allah ta'ala ya ce wasjudu lillahi ni sujada ga Allah to amma mala'iku da aka ce su yi sujada ga annabi adam wannan bayani ne na girman wato na ɗaukaka da sharufta da Allah maɗaukakin sarki ya ba ma annaba Adam a wanda ya nuna cewar ya fifita shi hatta akan mala'iku kasancewar an ce sujada akai ya fifita shi hatta akan mala'iku domin Allah maɗaukakin sarki ya ce su sujada a gare shi ma'ana su girmama shi su sujada ban girma a gare shi na'am sai Allah ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un Mala'i- sai mala'iku gabaki ɗayansu dukkansu suka yi sujada wannan takiri ne aka yi takiri da kullu aka yi takiri da ajma'un kowanne daga cikinsu yana takiri mai nuna shumul haɗewa dukkanin mala'iku wannan domin a nuna wato tawayen jibril a wato iblis cewa tawayensa cewa iblis ya isa a sharari domin mala'iku ɗin nan gabaki ɗayansu ba tare da barin kowa ba sai da suka yi sujada shi yasa Allah ya ƙarfafa ya ce fasajadal mala'ikatu kulluhum mala'iku dukkaninsu ajma'un gabaki ɗayansu suka yi sujada da wato suka bi umarnin Allah illa iblis sai iblis iblis shine wato uban aljanu shine uban aljanu Allah ta'ala ya ce a وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني kaga aka ce sai iblis kana min aljin yana daga cikin aljanu to wanda shine ya zamanto shine uban su gabaki daya an ce sujada tare da mala'iku saboda kasancewar shine uban su gabaki daya tashrifan amma umarnin ga mala'iku ne da kuma shi da yake tare da su a sama aka ce shi ma ya sujada illa iblisa sai iblis a ba ya ƙi an ya kuna ma'asajidin ya kasance tare da masu sujada ya ƙi ya kasance tare da masu sujada su ne mala'iku da suka bi umarnin Allah ina ganin saboda an ce sauran minti biyu za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu ci gaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in